Abubuwan da 'yan mata suke yi wa samarinsu wanda hakan ke korarsu daga wajensu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. Kada ku manta ku danna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wasu bidiyoyi da muke ɗaurawa a kullum. A yau a cikin wannan bidiyo za ku ji wasu ɗabi'u da wasu 'yan mata ke aikatawa wanda kuma a sakamakon hakan samarinsu ke ƙaurace musu su daina zuwa wajensu ga baki ɗaya. Lokaci da dama 'yan mata sukan zubar da damarsu a wajen samarinsu wanda kuma daga baya sai su zo su dinga yin da na sani domin kuwa akwai wasu halaye da 'yan matan suke yi wanda ke tilasta wa samarinsu rabuwa da su duk kuwa da irin son da suke yi musu ba duka maza ba ne wanda suke zuwa neman auren mace da wasa ba sai dai kuma duk irin niyya da ƙudiri mai kyau da wasu mazan suke zuwa da shi akan wacce suke so da aure amma abin haushi sai ka ga wasu 'yan matan saboda irin ɗabi'un da suke yi ke jawo har saurayi ya ji cewa ya haƙura da neman aurenta. Wasu matan suna yin wasu abubuwa wanda ba su ɗauke shi a matsayin wani abin damuwa ba, amma ba su san cewa suna cutar da kansu ba ne. Shi sa muka yi bincike muka kawo muku waɗannan abubuwa domin ku gyara kuma ku kiyaye. Abu na farko shi ne tara samari. ‘Yan mata da yawa suna tunanin cewa tara samari da yawa wani abin burgewa ne abin haushi kuma shi ne za ka samu tana da wanda yake son ta da gaske kuma zai aure ta wasu ma har an yi magana da iyaye amma sai ka ga tana kula wasu samarin daban idan saurayinki da zai aure ki ya gane kina kula samari to zai rabu da ke ne ya nemi wata budurwar daban Dalili na biyu shine ne ƙazanta da rashin tsafta. Wani abin da zai baka haushi da wasu 'yan matan shine ne rashin tsaftace jikinsu. Sai ka ga saurayi ya zo wajen budurwarsa amma ya tarar da ita babu gyara. Kuma wasu ko kunya ba sa ji idan saurayinsu ya gansu cikin rashin tsafta. Ki sani cewa babu saurayin da zai ci gaba da zuwa wajen budurwarsa da ba ta da tsafta. Dalili na uku shi ne yawan tambayar saurayi wani abin, misali ki roƙe shi ya miki wani abu, ba ɗabi'a ba ce roƙon saurayinki kuɗi ko wani abu makamancin haka ba, ki sani hakan yana zubar miki da ƙimarki a wajensa, duk saurayin da za ki ringa roƙarsa to zai rabu da ke ne, da fatan za ki kame kanki daga tambayar saurayi wani abu domin hakan zai ƙara miki daraja da ƙima a wajensa. Sai na huɗu rashin kamun kai. Wasu matan za ka same su ba su da kamun kai ga baki ɗaya, ko da yaushe su yi ta nacewa a kan saurayi. Ita mace an santa da kamun kai da kiyaye martabarta na ‘ya mace da kuma jan aji, amma wasu za ka ga idan suna yin wasu abubuwan sai sun baka haushi. sai ka ɗauka ma ba mata ba ne wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da 'yan mata suke aikatawa wanda yake jawo samarin da ke ƙaunarsu su yi ƙaura daga wajensu don haka idan kina aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka ambata to ya zama wajibi ki daina su ko kuma ki yi asarar saurayinki da fatan 'yan mata za a kiyaye Allah ya sa mu dace amin.